الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين كما لدى ما يدعى يفعله eh an samu hutu na mako ɗaya domin sallah da tagitta kuma gashi an dawo bakin aiki muna karatun wannan littafi na afkari salul masalik irshadu salik wanda muna shahi na 68 ko ko mutu nan eh, eh ne takwas ko mutu nan saba'in daidai a lalle kan ba sittin ba saba'in daidai ko? Mhm, haka an ganai ah, mun yi wannan fasali mun ƙare sannan kuma ga wani fasali za mu shiga fasali wanda yake yana daga cikin fasulla da ya kamata mu kallafi ya san abin da ya kai fasulun wannan fasuli ya zo shi muna bayani daki-daki yajibu tartibul fawa'iti ma'a zikiri hamsin fama muna tare da ku? tartibu jeranta fawa'itin kubutaccen salloli sallah wadda a fa'ita wadda wakacinta ya hita to idan mutum ya tuna ta to tartibinta gare wajibi na tartibul fawa'iti ma'a zikiri yajibu yana wajaba ina jin kamar yaya ka a roƙi mu da Allah su yana waje ba hamsin fa ma ha biyar ko abin da bai kai ba idan ana bin kasalloli guda biyar to wajibi na kai su. daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan haka kammala su to kuma su biyar ɗin da ko abin da bayan su tu kaddamu ana gabatar da su alal hadara akan hadara wadda ta zo ah, hadara wace ce sallar da ta zo mai wakaci ita ake kira hadira shi na shekana abdullahi yake faɗa a cikin da'ul musalli kaza kama hadiratin yasiruha muqaddamun law bi ha. Ya ce kamar haka tare da hadira yasir ya sallah muƙaddamun ita a gabatarwa laubi kuruji kata ko da lokacin hadara na ita sai an jero su an yi su sannan a cikin mata to wace ayya siriya sallah nawa ayya siriya ya siro suwa'iti sallah nawa aka siriya hal arba'un aw hamsuha khilafu wa arba'un wa sittuha atilafu shin wai hudu su ne siriya ko ko biyar khilahu malamai sun ba amma fa arba'un hudu wa sittuha da shidda shidda ka siriyata hudu ya siriyata itilahu na malamai sun ka hadu hmm. hudu ya siriyata don haka dole ana gabatar da ita akan hadira za a yi wuta sai an jero su an jero su an kawo ga an karkarkare su sannan a yi halira amma shidda to za a fara yin wadda ta zo sannan su a dawo a jeranta su a kan kanta muna tare da kowa wata budulu sallah tana ɓaci bi zikirihi fiha da shi masallaci ya tuna sallah yana cikin sallah yana cikin sallah la'asar sai tuna bai azhar ba to wagga la'asar da shi kai ta kai kasa awo ta baci wa ba'daha in ku bayan ya kammala ya zo yana zamni sai tuno ha ah, kai ban hoyi azhar ba yi idu hafil wakati awo na akwai sauran lokaci ya mayar in babu lokaci kuma ta yi muna tare da kowa to shi mukallafi idan ana bi ne salloli kuma sallolin da ake bi ne yana shakka to wani ya ati da adadin mayu uhu ya zo da adadin abin da yake kubutar da shiya cewa eh yanzu kan ya gama da wannan babu wata shakka yi haka nan to ya hutar da kai ne ya zo da adadin abin da ke hidda shi shakka wafi na yati idan mutum ya zama sallolin da ake bin sa waɗanda yake shakku a ciki salloli na na rana amma sallolin gana rana majahulatul aini ya jahilci ainihinsu amma babu sallar da rikiki sallolin rana na ake bin sa amma kuma ya jahilci ainihinsu to ni zai yi salli na hari, ya ce zai sallolin rana sallar rana asuba zahar la'asar su a sallolin rana don haka she nan, sai ya biya sallah uku ya yi asuba ya yi ya yi la'asar ya gama muna tare da ku wafi amma a cikin inda yake shakka sallolin da ya bari na dare na sallolin dare na suna ya bari ba na rana ba yanzu nan ya mance da sallolin rana ya yi salloli uku yin sallolin dare na tunan kuma abinda za shi mallace ka zalika isha aini haka sai shi isha ilu isha ilu zai wani malami ce ya isha'i ne aka ce magariba da isha'i mun san duka ana ce musu isha duk salo na kalatina kasan wani bai iya hankuri yana ta faɗi sai ya ci abinci wa fi jahalihi min ayyihima alhamsa amma inda mutum yanzu ya ba sallah guda amma sallar da ya bari shi cikin sallolin rana na ko cikin sallolin dare nan jahilci ka aiki gare ya rasa gane inda ya bar sallar ga ina ganin wata ɗimawa ta same shi ko ya samu kai ne cikin hagura yana shakka sallar dare ta ya bari ko sallar rana lafa akabar to mallai ce alhamsa hi sallah biyat sallah biyat mai mutasar ka cewa in jahila ainul mansiyyati mutulakan sallah kamsa ya mance da ainul mansiyyati shi ku shekana abdullahi a can daul musalli abin da ke cewa man aina mansiyyati hakan jahila wa mutulakan hamsa wula an hasala وإن يكن يعلمها بعينها لكنه يجهل أين يومها وهو يسلينا ويوم الذي يعلمه الله له للعائز shi shi abdullahi abin da ce wanda ya jahilci miyan ayyihima shin daga dare na ko ga rana yabba sallah guda to sai hi salloli biyar sallah biyar zai kuma wala'an jere zai yi su babu kakkaftawa muna tare da kuwa sai ya salloli na guda biyar to nan salloli guda biyar da za a yi wacce zai fara da ita wani malamai ya ce yau da umar ayi hasha mun a zahara da zahara domin ita a sallar farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Jibril ya zo ya mai bayani a kai to anan ya jahilci ainihin sallar da yammanta cikin waɗanga ranuka abinda shekana abdullahi ya faɗa wanda mun ka ambata can cikin da'ul musalli yake mu ɗaga alhamsu an hasala ya mace da sallah ga mutlakan bai san wacce ta ba to alhamsa biyar wala an jira sai la ta tabbatawa to amma shi abinda mai wannan lissafi bai ba saboda kaga in an kai magana an kai magana sai fuka wuce koma ga mudawwala to to yau ya ba sallah guda amma ya san wacce ta azhar ta ko la'asar ta ko magriba ta ko isha ta ya san wacce ta amma kas lakin na hujji halu ainihin wani ha shi na can yake cewa wa in ya kunya alamu ha bi aini ha in ya zan ya san zakin sallah azhar ta la'asar ta maghriba ta isha'i ta asuba ta ya san kowace ta amma lakin na ya jahalu sai dai ya jahilci ainihin ha ainihin wuninta shin wace rana ta asabata lahadita atanita ko ba haka ba ya rasa gane wace rana ta to a zai ramu zai ramuwa shehu na abdullahi ya ce ahawa yusalli na wa yawmal ladhi ya'lamuhu Allah lahu lil shi shina sallah yana mai niyyar yini wannan da sallan suke gari shi Allah kai ta gari don mi don Allah shi ɗaya san wannan yini ne izu don ƙauli abin dogara mun fahimci karatu an gane karatun ga to Allah ya gane da mu to mu sai karatu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu. sai ku tambaya ci gaba ta ranata eh eh haka an haka annabi ce ai alai sai ko sauran magana mu tai karatu ta muna tare da kuwa wa ni. inda mutum ya bar salloli guda biyu muna tare da kowa laye da risa da katar ya san ya bar salla biyu asabar da lahadi asabar ya bar guda lahadi ya bar guda to amma la'alla rana asabar ya bar la'asar ranar lahadi ya bar azahar. ko ku ranar asaba ya ba a zahar ranar lahadi ba la'asar to shi abin sani ba la sabikata salata salasa sallah uku zai yi ƙaƙa za ku zama uku modibbo ya ce ya yi ido yana mai da Mabdu an biha wadda ya fara da ita in ya taho sai shi Zahar, in ya zahar sai shi la'asar muna tare da kuwa sai komai da azhar jama'a muna tare yaranka sallah tai ha ah! to amma sun san fuka hauka cewa mu dawala su ka koma cikin mu dawala su ka duba to yanzu shi wanga bawan Allah da ya bar sallah azhar da la'asar amma bai san azhar ya bari ranar lahadi ba la'asar ya bari ranar asabar eh yana da shakka to amma fa ranar asabar ya yi tahiya wadda ta kai kasau Shin ya buru sallah guda ranar lahadi yana gida zamni na ya ba sallah guda kuma azhar ya bari da la'asar shin wurin kasar ya ba a zu bai ba nan gida ya ban la'asar bai sani ba wurin kasar ya baro la'asar bai sani ba nan gida ba azhar bai sani ba to a zai ranko o'o oh, kai Allah ya gane damuwa hmm. shekana abdullahi ya ce cikin zaul musalli abin da ya dogo cikin muktasar khalil ومن يكن تاريك إذنتين أينتا من مطلق يومين لا يدري سابقة صلاهما ثم آدم لا يدري سابقة صلاهما ثم آدم ابتدأت منهما من تعرفوا ثم ما أشيكي بكثر ما shaki آدم يسري كثرية سفر yanzu an ce shi azhar in azhar sai shi mi shi la'asar in la'asar sannan ya koma mi ya koma azhar ya biya in gida na duka haka nan in wurin tahiya na duka ya baro shi sai kwanuka ne biyu samu ga matsala to in ya dawo gida in ya azhar ya yi la'asar ya koma mai da azhar ya biya to yanzu da zan cakuɗe na to in ya yi azhar ta gida sai shi azhar ta tahiya in ya to ya la'asar ta gida sai shi la'asar ta tahiya sannan ya dawo shi mai da azhar ta gida ya mai da azhar ta tahiya summa ma ashaki bi qasri ma kusur a qusir aada isra hadariyatin safar lokacin da ya hadariya sai shi ta tahiya sallah ta zan nawa ba ku ilisaki shidda kenan to haka za a yi a samu bara a zina jama'a muna tare da ku to Allah da ya gare da mu to wa ni majhulatil ayn wa sita sitta sitta ko sittan babu ta shididi da tanwini Sitat, hau eh. in ka ce sita wajen malaman mu in ka nemi su sai a ce baka iya jan karatu ba sitan hmm. muna tare da ku to yau idan mutum ya ba salloli guda biyu sallolin ga guda biyu da ya bari majahula ta yi aini waɗanda an ka jahilta abin nan su, dare da yini ya ba sallolin guda biyu shin ya ba sallar dare gabanin sallar rana ko sallar rana ya bari gabanin sallar dare to salloli shidda za shi kuma in zai fara sai fara da azhar wannan shi an kaso in ko ya fara da ba ita ba to shi ke nan ya isan mai to amma in fara da azhar kuma in kare komai komai da azhar anan kaza bi tarki majhulatayn ya lamu aw yushku min yawmayn aw la fataka bil hamsu wal bada'u bi hawa wa tatamul isha'u haka nan idan ya bar salloli guda biyu da jahilta amma sallolin guda biyu shi na sanin su ko ko ayyana shakka su amma dai daga kwanuka juna to wallahi wani mallamai ce ya ta isa da kauli ne in an ka fara da asuba a kare da shayi kenan ka tayyaka wani ce a'a a fara da azhar yan haka ka fara da azhar an ka kai an ka kai ga asuba a komai da azhar shi da kenan muna tare da kuwa amma ƙaunin da su sun kai ba ƙarihi shidda ɗin nan amma ƙaunin da malar dirdiri ya ba ƙarihi biyar ɗin hmm. Allah gane da mu kazalika sai an hankuri karatun gwanzo gwanzo na yau wani salasin saba an gane idan mutum ya mace da salloli guda biyar salloli guda uku salasi ne ce ko ya mace da salloli guda uku saba'an ko kowa ba tanwi ne saba'an hmm. sai shi yi bakwai to kai son ka koma ga ƙa'ida ƙura'ani ƙira'a da jihani aiki eh. suna daban na muna tare da ku to a za a yi in mutu ya bar sallah uku a shi bakwai nan mun shigo wani karatu salloli guda uku yan manta to kuma sallolin ga da yammanta guda uku a mu ambaci abubuwa na baya ko to sai biya sallah bakwai to na abin da yake ciki idan mutum ya bar sallah uku in ya to ya faɗa maka na bar salloli guda uku na manta cikin salloli amma ya san su amma bai san wanda fara bane cikin su kun san mai magana da lissafi katan tazu mai magana da bi katan tazu to ya ba sallah uku to sai yazo yanzu nan sai an shigo da nau'in hisabi sai a ce mai uku ka bare sai sai a ce to samu na uku sai ya rubuta uku sai a ce to rubuta uku ƙasa sai shi rubuta uku ƙasa sai a ce to cire mana guda cikin uku dinnan nan sai ya cire shi aje daban sama nawa a akwai a biyu uku akwai ƙasa wa sai mu sai a ce to bugi biyu ɗin nan da uku sai ce bajwal nawa kenan a sha shidda shidda bajwal biyu gida uku nawa gari su a yau shi kuka ta shidda kenan ko to sai a ce doko guda can da ka aje hada shi da shidda nawa kenan to su zai don haka sai shi azhar shi la'asar shi magariba sannan ya dawo shi azhar shi la'asar shi magariba sannan ya komai da azhar shi a rankonsu muna tare da ku wa rabi'an samani in koyar ba salloli hudu takwas zai a zai shi takwas sai a ce sa hudu sama sai ya sa hudu sai a ce sa hudu kasa sai ya sa hudu kasa sai a ce ɗauke guda cikin hudu din nan a je shi daban ya doke a daban a ce doki uku din nan bugi hudu jadbiyun kai sabi jadbiyun sha biyu ko ba haka ba hmm. shi ne hmm. a'a shi ne muka buga Ah. Uh -huh. shi ne haka yake hmm. ba ya sa hudu ya bugi hudu ba nawa a ajiyar guda yanzu nawa annan mun ka samu to sai ya haɗa su uku zai da guda guda ne wa fi salati sab'atan zalika fi arba'in salatu asharatan laka ihida wa 20 li hamsi za fi sabiha hawa ma za wa ma wa hamsan tis'a yanzu nan in ya to in ya ba guda hudu daga jere zai yi sai ya zo sai doko muna tare da kuwa to bari mu shafa mu ce imamu mu shafa to kaga nan ya mance da arba'a aka ce biya samani ko to kaga in ya ɗauko takwas wannan shi ne abin da mai askari sai da gare in ya ɗauko takwas sai ya sallaci azahar la'asar magariba sha'i. sannan ya koma sallaci azhar la'asar magariba isha'i nau kenan ya hita wa hamsan tis'a iya mace da salloli guda biyar to shi tara cikin wunnai ya mace da su sai azhar la'asar magariba isha'i asuba nau kenan sai azhar la'asar magariba isha'i shike to in ka koma ga wancan da muke maka magana a fi arba'in salasa a a shartar laka in ka basaloli guda hudu to in ka tuɗin in za ka rama su sai ka sa adadin hudu din sama in ka sa adadin hudu sai ka sa hudu ƙasa sai ka ɗauki guda ka aji sai ka sa uku kamar hudu jidbiyun ko ba haka ba sha biyu sai ka ɗogo nan ga sha uku kenan a za ka yi sai ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magarba ka yi isha'i nau kenan sai ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magarba ka yi isha'i a'a ka yi isha'i ka yi asuba sai da zo nawa mun kawai a azahar la'asar magarba isha'i asuba azahar la'asar magarba isha'i asuba azhar asar magariba to su kenan to idan ka ba salloli biyar ga wancan idawa ishirina salloli biyar ka bari guda biyu amma baka san wacce ta rigaya ba to sallah ishirin ne za ka yi a za a yi gane haka nan sai ka sa biyar sama sai ka sa biyar ƙasa biyar ɗinga sai ka ɗauki guda ka aje sai ka sa hudu sai ka buge biyar da haƙo ishirin ba ka aji guda ba da ko shi haɗa sai ka yi kala ishirin ɗai da wannan mala ce haka zafi sittiha haka zafi sab'iha wa ma'aza har dubu ana kai ana ta hinta ta aka dubu shi na yanzu abin da kace mamas ko lallai kun iya kun iya lissafi eh a zuhur la'asar magarba isha haka to mu zo a daidai na abubakar kowace salama talaban awo hmm. ba ruwan laba malami ne ka a lahira eh? sakaci yayi malamanin ruba ka ala alahalar da Allah ya taimake mu shi yasa an kace a sa littafin a karatu akwai aiki ko wa ma la yuhsihin abinda bai iya kididdige su yusalli hatta ya galib ala zannihi bara'atu don ana ba mutum salloli abinda akwai fa wani ka'ida ta ranko da ya tsallaka wadda ka san shi dole dole wanda wanda bai kai ma wani ba ya bar ma wani hili yanzu in karatu ba a ƙara wanga in an ka samu tasar in kuka kuna jin inda za a sallah a yi sallah kaza a tsallake kaza a tsallake kaza a yi kaza a tsallake kaza a tsallake kaza a yi kaza ran kona in ka karanta nau'in musulmi kana gani ne to mu zo abinda bai kididdige shi yusalli ya salla hata ya galiba hayar ja ala zannihi bisa ga zatonsa bara'atu kutarsa wala ya mana ulqaba'u ba a hana ranko ba fi waqtil karahata cikin lokacin karhanci ba akwai lokacin da ba a salla ba to ranko ana yi ne sannan a waqti safarin aw waqti hadarin حال الصحة أو حال المرض حال الخوفي أو حال الإيمان إلى ولا في جي هو ولا في جي اللي بليون سلوك تنحرم شيء هو كتنكر هالشيء بليون لوك تنحرم دو أنا أنا كتلا كمل لوك تقول ورا دو لوك تنحرم وتارك الصلاة تهاونا ko ba haka ba wanda ya ba sallah don walakanci li khuruji waqtiha hahitan lokacin da daruri yujrab ana dirka ta amma duka same shi a ta dubi na ana tana shi tunda ya ba sallah har lokacin da mutali abin nan tashin kwarai kame abu gai wai hadiru ana tsoratar da shi ba da amrihi bayan an umurce ya salata ta shi kai sallah ta shi kai sallah ta shi kai sallah muna tare da ku in ya aikata sallat awa da koyi alkawali ya ce inai. shi kenan tunda ya ce yana yi sai a saurare shi wal mashhur lauka na ana ana af'alu ko da ya ce ina aikatawa amma wannan malam ya fa'al in bai aikata ba wa illa in ko ya aikata wala yi kutalu ya ce ana af'alu to ba a taɓa shi amma in bai ce ina aikatawa ba ko ko aka ga alamu ya shanta ke yi kutalu shi na kaji na ya ce illa kutila mun gane karatun ba hmm? a ɗirka ta wannan buguna na tsoratarwa kame a kai ga kashi in ba haka ba an kashe shi haddan don ya mutu yana mai musu eh, ya mutu ba mai musu ba ya yadda sallar gaskiya ta haya ce yana yi bai yi ba za a kashe shi haddar in an kashe shi za a yi mishi kasanki za a yi abin nan kashe makabartar musulmi dukiya dai za a gade ta waje haddan amma ya ce ba zan yi ba bisa ga musu to an kashe shi kufra akan kayarci ba za a gadi dukiyarsa ba ba za a kai makabartar musulmi ba wa tukrahu salatu muna tare da ku an karhanci sallah fi muta'abbadatil kuffar wurin ibada kafirai inda kafirai ka ibada ba a sallah nan kamar kanisa coci da biya nasu da baitul nayi duk ba a sallah wurin nan wal mazbalati wal mazjarati da mazbala wurin zuba jibji yana yiwa ko yankan nama an kai ko wani abu an kai ka kai kudu a zuwa nan ko share sharen gari a zuwa nan haka nan da mazajara inda aka yankan dabbobi a mai da naman nan don a sayar don rayuwa al'umma ba a nan amma akwai bayani gaba wa ƙari a ta da kwaya hanya wa makabaratul ƙadima da makabara da ɗaɗa wakila wani malami ce mutu sabuwa wal hammam da ɗakin wanka da ruwan zahi hammam wanda ake wanka a biya to illa an ya kuna an sai inda zan bage da ɗahiri mai tsalki masura wanda an ƙarufe, muna tare da kowa to amma duk waɗanda an ce in an amince ma najasar su suna tsalki to jazat wa daril magasubata da gidan da aka kwata ba a sallah na makaruhi na wal hijri da isma'il ba hajari ba ku gyara shi wasalli nan ba daidai yake ba wal ka'abati muna tare da kowa da kuma ka'aba ba a sallah cikinta sai dai sallah a cikin hijiri ko ka'aba ya kasu gida uku in ya zama mandubiya ta ita sallar to an so babu komi musabi na yi amma an hana wadda an ragiba ko sunna kama yar katafa jarin kama irin shafi'i da wuturi ba a yi ciki an hana to ɗan an riga an yi amma ta yi eh, amma ba a rakata da wafin ciki amma in farilla ta to an hana yan an riga an yi ana mai su a kwasarun lokaci tuwa ala zahari ha a shaidul karahatu bayan ka'aba karanci ya tsanani wakila bi ibahatin nafila fiha wasu malamai sun ce da halaccin nafila cikin ka'aba dunal farilla banda farilla wa yusharu daharatu mawdi'a an shar'anta tsalkin bagirin nan nata ka saubi kamar tsalkin tuwa an shar'anta shi ana sallah babu tuwa bai tsalki to amma ga wani abu idan masallaci ya zan babu lokaci fa in satara najasa in ya tsoko ni gwado mai kauri ko wani bargo ko tabarma ya ruge najasa yayi sallah bima la harriku ga abin da bai motsar da wannan abin da ya lullube bai motsi da motsin sallah to sahat sallah ta yi inganta a nan magana a akwai idan yanzu mutu ya da tabarma wadda adda zare guda ko kuma tana da kaba wadda an ka saka ta kaba guda ya ajiye sallah gehen dama najasa na gehen hagu to idan tabar mana na moci da mocin sallah to babu sallah sallah ka ce. saboda abin najasa can da a can duk lokacin da tabar ba ta motsa najasa na tana shekuwa ta kawo inda shi masallaci amma idan saƙar da an kai guntu guntuta yana saƙa ta ƙari a koma kullawa a yi saƙa an ka saƙa tabarma to in an ka aje yana wani gehi to ko man namoci sallah ta inganta mun gane karatu saboda haka yanzu idan kirgi yana da rajisa ɗaya waje to babu gehen da za a sallah gare shi don sa da yake bar magata mu ta roba a take sun haɗu da juna ko ba a sallah in gehen na rajisa suna na ce shin zaranta a ciki hadda roba ko mana roba kai ba ce an kai lauri guda haka ba in dunkule kaka mi an saka ta ba game take ba iyaka in ce shi na yi yanzu kamar kirgi ta game ki ba a sallar gege ne bar makka ba game take to kaga in tana nisa ba ta ɓaci sallah Allah gane da mu to shi na nawa gaugawa kama lauka na fi ɗarfin bisaɗi kamar da ta zamo gehen tabarma wasu Allah ala ukura ya sallah bisa gehe guda sallah ta inganta hmm. wa shamsu rana la tudahharu ba ta tsalkakewa yan an ka zo an kai ta shirga boli ga wuri sai an ka to an kai ta gwabza rana wuri ya bushe to kaka to nan yi ibada ta ce wai sallaka ta yi rana ba ta ke shi ba amma khilafan na abi Ta sabanin limamin sani imamu abu hanifa shi kan yi an kai boli ga wuri in ya bushe an kai sallah sallah ta yi irgi fata wadda ko ta motsa ita an ka yi in rana ta doke ta ta bushe an ka yi kirgi ya ce ana sallah da gare walau lam yutu baki ko da ba a je me ba muna tare da ku amma saɓanin sauran malaman ilimi limaman ilimi guda uku ni kake kana waje nan baka ji abin ma aka wadanda ba in akwai na jisa gehe na yi ba a tsaya gehe guda a yi sallah sallah ta hmm, hmm. kila ba ka da labarin abin da aka yi ha an yi magana tafar makka ba an yi magana tafar makka ba an yi magana tafar ma irin wagga hmm. duk abin da zan zaranta game yake to in tana moki da motsin sallah to sallah ta baki to shi da an ka ce shin game hike ko ko daban daban yake ko ta kaba da karo ba to in ba game yake ba mutsin sallah bai mutsin da yake don an don ana sallah bai bata sallah in ba game yake ba in game yake sallah ta baci ko wani in dai ba game yake ba sallah ba ta ɓace ba in game yake sallah ta ɓace to mu tai karatu wayi ufa an yi me an yasiri an ga kaɗan na ma adal ahaba sai ni wato abubuwa na najasa akwai waɗanda abu akwai waɗanda an ka yahi wa kullu ma shakka fa anhu yu'fa li usurihi wa dini yusru ludfa ka sababi qasabi wa sababi murdi'a aw balal basura aw ram aw madara wato an rangwame ga abinda aka dan amma banda ahaba sai ne bauli da bayan gani komi karamcin su su ba rangwamta su ba suna bata abinda da aka yi na ibada to mi an ka rangwamta cikin abin da an ka yi rangwami wanda aka rangwamta banda kashi da bauli wa huwa qadarud dirhami shine gurgudun dirhami wadula ko abin da bai ba gurgudun dirhami kun san abin da dirhami bagali dirhami irin wani abin nan wani dan tabbo da aka alfadari ko jaki to gurgudan sa wa yadahu mahallul najisi magiran najasa yana tsalki min fisalil gusalati da ita ruwan wanki gairu muta gayyara ba ba canza za idan sutura kana da najasa ko kamar irin abin nan mace mai mai mai renon yara mai mai goyo ko sutura ka kai najasa ta taba sai ka ɗauko ruwa kana wankin najasar tun kana sa ruwa lokacin da kake wankin da kisa ruwan nan da ka hitowa haka nan suka hitowa da kasa su suna hitowa da canji ko to duk lokacin da ake wankin su sanda duk ruwa suka hito wa da kasa su to wurin ya tsarki matsalar ka twace ko kai kaza a bai taso ba in ka ga dama kana son su ka sai baya bushewa ka twace in ma ka bata haka nan ya dai tsarki idan gusala ruwan wanki tana hitowa ghairi mutagayyirati marcan zawa saboda haka wannan wasil ya kare sai faslun sujudu sahwi alaikum assalam harka hukuma ta ba ta ba Eh, ita ka tsufa mai haji eh. ubana ubana ubana bugun dan in bai sallah ba in ya kai shekara goma hmm. eh ita kai mai hukuncin kisa ce bai kaka dauko barandami abokan alaikum assalam mm Mm. ai ba a lura ba ko wajen kiwon lahiya ko akwai illa sai a kauce musu sai abin wurin Allah ya lau a yi aiki da su idan irin wannan hali ya kama a nisance su a nisance su da sha a nisance su da wanka da su mhm. eh ba jam'i ya rasa ko ku sallaki oh, jam'i ya rasa da gangan ya aikata babbar kaba'ira da gangan saboda wajibi na zuwa yi sallar jami'a tare jama'a warka umar raki'i mm, umarni na mm. a mu'ayin saurari da kuma asali da buraki a shi abdurrahman bin zaji ga Allah ya saka da ainihin alƙalmin sa aka matsala akwai tambaya ɗaya. mai tambaya na cewa aka matsala shi ne lokacin yadda lafsarsa ya kama bai yi zuwa ba sai je koma kasuwanci da ya je koma kasuwanci sai samu riba kamar ta miliyan biyu ya ce sai zan zai yadda zaka je haka da miliyan biyu ɗin ga koko waɗanda ke zai ba zaka ba da miliyan biyu ba ya yi laihi da ya yi jinkirin hidda zakka amma yanzu tun da bai hidda zakka ba ya gama hasu a yi zakka in ma bai ɗauke su ya ba su a bayan Allah ba da dafa an kashi zaka yaƙiya ya samu zakarsu a asar nan Allah ya sata ma da ainihin alkhairu nisa kamin tabbatar da wanda zai yi addu'a gobe a saba insha Allah akwai ruwan sallah gidan da bai na ga lokar gama a Ahmad da Alƙali bayan sallar isha'i Allah ya da iko